ولباس الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أهسي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والأجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل الأمم وبعد faƙar sa'alani jama'atun abanan lahuli wa lahun ma'alimar ta haƙiƙi, wasa laka wa bihim amfa a ɗariƙin, muhutasaran alama sabil imami malikin na anasin rahimahullahu ta'ala, mubayyinan lima limabi hilfatawa. fa'ajabtu su'alahun ba'adal istiharati. mushiran bi fi halil mudawwanati wa bi uwila ilahati la fi shari fiha fi fahamiha wa bil ihtiyar lil lahmi lakin in kana bi sigati li fi'li wa dhalika li ihtiyarihi huwa wa bil ismi fa dhalika li ihtiyarihi min al wa bit tarjih li ibn yunus wa bizuhuri li ibn rushdin kazalika wa bil qawli lil madari kazalika wa haythu qultu hilafun fadhalika lil ihtilaf fi at-tashhiri wa haythu dhakartu qawlaini aw aqwalan wa zalika wa zalika li adami ittila'i fil far'i ala arjahiyatin mansusatin wa a'tabiru min al mafahim mafhum ash-shar'i faqat wa ushiru bi suhiha aw istuhsina ila anna shayhan ghayra alladhina qaddamtuhum sahaha hadha aw istasharahu wa bi taraddudi litaraddudi al muta'akhirina fi naqli أو لعدم نس المتقدمين وبلو إله لاف مذهبي والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حسله أو سعى في شيء منه والله يأسمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثم أعتذر لذوي الألباب من التكثير الواقع في هذا الكتاب wa as'alu bi lisani tadarru'i wal khushu'i wa hitabi tazalluli wal khudu'i an yanzura bi aini rida was fama kana min naqasin kammaluhu wa min hada'in aslahuhu Allah ma yanju wa ma yanju wa musannifun minal a faƙalla ma yanju wa musannifun minal hafawati au yanju asrati <coughs> ya ƙulul faƙirul muɗarru alfaƙiru mabukaci almurɗarru mai tsananin bukata alfaƙiru wanda ake kira faƙiru wanda bai da komai to malam dai gabanin wannan sai da ce bismillahir rahmanir rahimi ya fara da basmala domin koyi da abinda ya zo cikin alƙur'ani Allah ya fara da basmala cikin alƙur'ani ne sannan kuma koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah in zai farawa shina farawa da bismillahir rahmanir rahim don haka ya fara da bismillah yace bismillahir rahmanir rahim to farawa da bismillah umurni ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah shina cewa kullu amrin zibalin duk abu wanda ya kasance mai muhimmanci ne la yuta da fihi bi bismillahir rahmanir rahim wanda ba a fara da bismillahir rahmanir rahim gare shi ba wa huwa aqadau yankakke ne wa fi riwayatin ga wata riwaya wa huwa ajzamu katsacce ne wa fi riwayatin ga wata riwaya wa huwa abtaru yankakke ne bi ma'ana dai watan mamnu albarakati ko makaru albarakati abinda an ka shahe ma albarka ne ba za a samu albarka a cikin shi ba in dai ba a fara da bismillahir rahmanir rahim ba don haka ya fara da bismillahir rahmanir rahim bayan ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai ya zo da ta'arifin kanshi sai ce ya kulu faqiru yace ya kulu ya kawo siga ta mudari'i watan koyo shi shi dai mabukaci na kuma koyo shi na cewa ya kulu faqiru almuttaru shi wannan faqiri wanda ake kira faqiri wanda ya kasance bai mallaki komi ba allazi la shay'a lahu almuhtajul ladhi la shay'a lahu mabukacin da bai da komai shi ake kira fakiri yace alfaqiru wanda ya kasance muhtaji ne wanda ya bai da komi ya ƙara cewa kuma almudarru wanda ya kasance shadidul hajati mai tsananin bukata ne watan bai mallaki komi ba bai da komai gaba gare shi bai da komai baya gare shi bai da kowace irin dubara duk dubara ta gaba ɗaya bai da ita bai da dubara bai da hila abinda aka ce ma almudarru watan kamar mutum wanda ya kasance ya fada cikin ruwa kuma bai iya iyo ba kaga bai da mahita bai da madogara in ba Allah ba ko kuma mutum wanda ya kasance shina cikin daki ko shina cikin gida gida na kubule kama da wuta bai da madogara bai da mahita in ba Allah ba shi aka ce ma almuldarru wa yazma'ul mutarra iz yad'uhu subhanahu laysa lana siwahu to shi wannan bawan Allah watan yaqulu shina cewa a yaqulu faqilul muldarru almuldaru li rahmati rabbihi amma ha matsuwan nan ta shiga wa take almuldaru wanda kasance mabukaci ne ina bukata sai take li rahmati rabbihi ga rahama ubangiji ne almunkasiru hadiruhu shi wannan bawa mai tsananin bukata mai wannan sifa mai wannan sifa kuma bayan zama ne bawa mai tsananin bukata almunkasiru hadiruhu wanda ya kasance tunanin shi yankakke ne tunanin shi ya kare mi kare mishi tunani sai kawo illa ya ce, liƙin latil amali wata gaba," domin ƙaramcin aiki da tsoron Allah Ƙaramcin aiki da ƙaramcin tsoron Allah shi ya yanke mai tunani ashe tunani ba zai kasance da litaccen tunani ba muddin babu tsananin ibada cikin tunani wanda ya kasance ya bi umarni na Allah ya bar hani na Allah sannan kuma shinawa Allah a zahirin wa badinan wannan tunanin shi ba zai kare ba ce mu kai ne almunkasiru hadiruhu mai kararren tunani ne in baka san shi ba wannan bawa mai kararren tunani mikare mai tunani liqillatil amal wa taqwa to wane ne wannan mai irin wannan sifa wanda sifan take ne da wannan sifa da talauci da tsananin bukata da karaya zuci da karaya tunani abinda aka ce ma alhadiru watan waswasi wanda ke cikin zuciya ko kuma abinda da ke nasuwa cikin zuciya shi ake ce ma alhadiru amma nan shi nufin wai abin da ke cikin zuciya ta mai kararrar zuciya saboda tunani cikin zuciya yake hitowa don haka ce almunkasiru hadiruhu mai kararrar zuciya ta mi kare mishi zuciya illatul amali karamcin aiki wata kawa da tsoron Allah wane ne shi halilu ne ishaqa halilu dan ishaqa ishaqu dan yaqubu ah, halilu ne ishaqa ishaqu ibnu musa musa ibnu shaibin al-kurdi wanda ake kira al-kurdi wanda an kai sani da al-jundi mayaki ana ce mishi al-jundi shina cikin ajanadu misra shina cikin manyan manyan sojoji na misira soja ne daga cikin sojoji na misra kuma an ce kullun shina cikin jiran ko kwana kullun kullun ma tare da kayan yaki yake babu sadda an haga zai sa tuwahi na al'ada ko tuwahi na kawa da su shika zuwa juma'a da su shika zuwa ko ina duk inda yake zuwa shi ta kayan yaki kuma an ce kayan na yaƙi kayan ne wanda kasance ƙazan ƙazan suke kamar tuwahi na irin na fata buhu kullum su suke sawa amma kuma mutum na mai ni'ima amma ta da haka ya zaɓan makayanai zama cikin manya-manyan mayaka kuma ana yaƙi da shi in an ka zo an ka yaƙi an ka dawo shi dawo kuma shi ci gaba da karatu ne shi ci gaba da alimatu ne to shi wannan halilu ne ishaqa ana kira ne halilu ibn ishaqa ishaqu din nan dan musa musa din nan ibn shu'aibin dan shu'aibu Alkurdi shi a cikin mutumin abin gashi a cikin kurdawa sannan kuma ana ana mai kinaya ana mai lakabi ana ce mishi abu da ana ce mishi ya uddini hasken addini ana mishi kinaya da abul mawaddati abul mawaddati uban mawadda kan kira shi da ya da ake kira mawaddatu ko shi dan da ake kira mawaddatu ana kira ne abu da ana kira ne abu ya'i ana kira ne uddini abul mawaddati to shi wannan halilun ishaqa yace almaliki ba maliki bisa ga kaddara ta Allah sai kasance shi maliki ne amma fa mahaihi ne hanafi ne mahaihi ne watan ishaqu hanafi ne to shi ishaqu wannan mahaihin shi ya lazimci wannan a al abu abu wannan abu muhammad ibnul haji abu abdullahi ibnul haji shine wanda kasance ya lazimce shi aboki ne ne sahibul madahali sannan kuma watan ya lazimci wannan abdullahi al-manufi shi mahaihin shi kenan ishaqu abokin imnul haji ne ya lizimce shi amma shi hanafiyi ne sannan kuma ya lizimci wannan abdullahi manufi to sai kasance ɗane sai tashi maliki saboda imnul haji da abdullahi manufi malikawa ne duk wannan guda biyu malikawa ne sai kasance ɗane sai tashi maliki don haka ce watan halilun ishaq al-maliki bai ce alhanafi ba saboda shi ba hanafi ne amma mahaifi ne hanafi ne to shi wannan halilun ishaq ya kasance cikin manya manya maluma na misira kuma ya kasance cikin waɗanda ya kasance wata musharikan musharikan fi funu fi jami'in min fununi ya kasance ya kasance mai musharaka da maluma fi jami'in min fununi ga dukkan fannunuka min al-arabiyyati wal ahadisi wal usuli duk waɗannan da ya tare da maluma ga dai su sannan bayan wannan kuma yayi karatu kware kware kware ga maluma har akwai wani malami ake ce ma Wata halilu wanda ya karatu gare shi wanda aka ce ma abu dawud a tirmidhi saboda yawan karatu ne ya karatu gare shi lokacin nan ana ganin kamar ya kowa sanin hadisi to yayi karatun hadisi ga wannan malamin da kai ne kira'atan alaihi shina karanta wannan malamin na saurara mishi bayan wannan kuma sannan ya zanci wannan Abdullahi al-Manufi shine babban malami ne kuma ana ganin duk matsayin da ya samu da darajar da ya samu ya same ta ta gehen Abdullahi manufi saboda shi abdullahi manufi abin ya hudu da kai ne shi halilun ishaqa ya ce abdullahi manufi babban malami ne sannan kuma waliyi na daga cikin manya-manyan waliyai na Allah ya ce wata rana ya rike shi kasuwa suka tafi suka so kaji kajin ga irin wanda aka yankewa tun wannan lokacin misira ana yanki kaza a salce ta a aje domin mai zai tohe sai ya so kaji guda biyu da suka biyo ga hanya sai ga ɗaya guda daga cikin jikar da aka sata sai jifa da ita ya wuce da guda sai ce mai yace mai akar makallahu mista kai jiha da guda kuma cikin cikin jibji sai ce musaita bata samu yanka ba daga cikin kuma ababen da faɗi na ainihin kalama na shi malami ne ya ce ya kasance shina limtar littafai daban-daban daban-daban littafai masu bayani akan tarihi ko kuma littafai masu bayani akan tatsuniyoyi shina dibin su da littafai masu bayani akan mulahu to sai ya hito da su haka hin fara karatu sai ce mishi wa wane ce wa wane ce shi kai wa wane ce shi kai an haka gare shi sai ce aikin banza mutun shi kwana shi na da abin da bai amfani duniya ta da lahira ta yace sai ya gane ashe kenan dai tabbas malamin gana shi dai babban waliyi ne mu mukashifi ne to shi dai halilun ishaqa watan ya katu ga manya manyan maluma daban-daban daga cikin abin da kai shi ga samu matsayin da ya samu ya an ce wata rana ya taho ko da yazo sai kuma malam bai na Abdullahi Manufi bai nan ya fita sai tamba ce ina malam an kace malam ya tafi bi dan mai yasun masai masai ne ya ce kashi ya so a samu mai yaso tun wannan lokacin misir tana da wadata Wadata da ya kasance wacan suna sakawa bayan gidansu in ya cika sai a zo a yashi to tun wannan lokacin malami ne shiki da sakawa bayan gida ne shikenan aka ce ina ce ya tafi dan mai yasun masai shikenan sai ta hade sai ɗebe tuwahi ne gaba ɗaya sai ta kwankwaye wando ne ya gyara sai ebe marihin da annan na masan ya kwashi duk kashin da a ciki ya yi gina tubuɗe ya wanke masai ko da ya tahi dawo ko da ya jama'a sun kewaye halin isa suna mamaki ne suna kallo ne ga mutum da gani nayi mai ni'ima ne in ka ga jiki kare jiki ni'ima amma kuma ga shi na aiki idan aiki ne kasarci shi ayya su masai ko to lokacin da ya ga wannan ya taho sai ya tsaye ya mamaki yace halilu ya aka yace na bincika aka ce ka ta wajen neman mai yasun masai ni kuma ina iya eh, don haka ne aka ce sai ya tar dalibai ya yi mai addu'a ya yi mai addu'a roƙon mai Allah shi buɗa mishi Allah shi ba shi ilimi Allah shi mishi albarka Allah shi wa rayuwa ta albarka to an ce kan haka nan shi da kai ne ce ya ce tun lokacin nan sai kasance wallahi sai aka buɗa mini ya ce wallahi ba wani abun ilimi wanda koma zama wanda koma rufe mini ba wani ilimi wanda zan ba sai na gane shi to daga cikin bayar da Allah ya mai akwai rubuce-rubucin da yi kaga rubuta wannan tahi da a gabanmu mu shina cikin cikakkar baiwa baiwa ta ba rubuta irin wannan littafi an kiyaye da wannan ko don haka ce halilun ishaqa halil dan ishaqa amma al kuma ko halil dan ishaqa amma al-maliki wanda kasance ba maliki ne to sai ce alhamdulillah hamdan yuwa fi ma da minan na'am alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah hamdan godiya yuwafi wanda ke cika ma ta zaye da minan ni'ami walhamdu abinda ake kira hamdu lugatan alhamdu lugatan abinda ake kira hamdu lugatan alwasfu bil jamili ala wajhi ta'zimi alwasfu bil jamili sifanta mutun sifantawa sifantawa da kyautatarsuwa ala wajhi ta'zimi akan fuska ta girmamawa sawa'an kana fi muqabalatin imatin amla godiya ga da kai kai ta akan wata ni'ima ko ba akan ni'ima ba alwasu bil jamil ala wajhi ta'zimi shi ake kira alhamdu yace alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah to kuma sai bayan ce bismillahir rahmanir rahim sai biyan ta da hamdala to biyan ta da hamdala shi kuma wannan koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dukkanin abin da zai farawa ga hudubobi ne ko kuma watan maganganu ne sai ya fara da godiya Allah bayan ya gode ma Allah sannan shi shi hida zai shi hidawa to wannan kuma koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayan wannan ya zo ga hadisi wanda ya kasance hadisin nan Abu Dawud ya rawaito shi a Tirmidhi Abu Dawuda da Nisa'i da Ibn Majah da Abu Awana sun to wannan hadisin manzo Allah shi na cewa kullu amrin zibalin la yutada fihi bilhamdulillahi rabbil alamin wa fi riwayatin bilhamdi wa fi riwayatin hakaza wa fi riwayatin bilhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ajzamu wa fi riwayatin wa huwa aqdau daidai da basmala to wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi sannan kuma wannan a nisa'i ya ruwaito shi ibnu maja ya ruwaito wannan hadisin abu awana ya ruwaito shi cikin watan istihrajin da yi akan sahihai na buhari da muslim kuma wannan hadisi maluma sun ce hasanun ne amma na abu awana shi kan sahihi ne amma duk gaba da ruku hadisi abinda wannan imamu na yace cikin shahi na muhazzab wannan hadisi hasanun ne ana hujja da shi tare da maluma sun yi sabani akan inganci da rashin inganci ne amma da abinda shi wannan a nawu yace cikin sharhi na muhazzab ya ce hadisi hasan ne kuma ana hujja da shi don hakan ga don hakan ga watan bayan shi shehu halil ishaqa ya fara da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma ya ta'arifin kanshi sannan kuma kuma yayi koyi da alqur'ani sannan bayan ya koyi da alqur'ani yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam menene koyi da alqur'ani cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wannan Allah subhanahu wataala shi yayi fatiha alqur'ani da ita in an ka je fatiha ta alqur'ani wannan ita ce fatihatul kitabi fatihatul kitabi fatiha ta alqur'ani alhamdulillah rabbil alamin lokacin da Allah madaukakin sarki ya san bayi ne ba su iya mai godiya wanda ya kasance ta cancanta da shi ba su iya gode mishi hakikanin matuƙar godiya ta godiya ta cancanta gare shi Wadda ya kasance ta game dukkanin ni'imomi ne sai kasance Allah ya gode ma zati ne da zati ne kuma ya ce ma bayi su ce haka Allah ya yabi zati ne zati ne ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan ya fata fatihatul kitabi wannan godiya ta haiko wace irin godiya babu godiya ta kai mubalaga kamar alhamdulillahi rabbil alamin saboda mi Allah ya yi amfani da wannan lafzi da akwai wani lafzi wanda ya wannan kai mubalaga da da shi Allah zai umhani kamar wada sahibu kamar wada mai abin nan yace a jauhari cikin sayawu nashi to bisa ga wannan sai malam yace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai yace rabbil alamin alhamdulillahi hamdan alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah hamdan godiya yuwafi wanda ke haɗuwa da mata zaye da dukkanin abin da ke karuwa minan ni'amina ni'imomi wannan godiya yayi ta yuwafi ayyulaki mai haɗuwa da kullu ma ta zaye da watan kullu masdada kullu ma izdadin ni'matun talaqaha hazihi alhamdu ko talaqaha hamdun duk lokacin da wata ni'ima ta karu talaqaha hamdun don haka ce hamdan ya kawo madari nau'i yace alhamdulillah hamdan ko wace irin godiya yuwafi mai haduwa da mata da dukkanin abin da ke karuwa minan ni'amin ni'imomi duk lokacin da ni'ima ta karu laqaha hamdun sai wannan godiya ta hadu da ita wa bi sababi zalika tazidu ni'imatu bisa ga wannan na ni'ima ta karu hamdan yuwafi mata zaya zayada minan ni'ami wa shukuru sai ce kuma ashkuru lahu alama aulana wa shukuru abinda ake ce ma ashkuru watan a ashkuru abinda ake kira shukuru fi'ilun yumbi'u fi'ilun yambi'u an fi'ilun watan wa shukuru fi'ilun yambi'u an ta'zimi mun'imi abinda ake kira shukuru fi'ilun aiki na yambi'u mai bada labari an ta'zimi mun'imi akan girman wanda baka ni'ima watan ala shakir akan mai gode ni shi fi'ilun yambi'u an ta'zimil mun'imi li'in amihi ala shakiri fi'ilun aiki yambi'u mai bada labari anil mun'imi an ta'zimil mun'imi ga girmamar da mai ni'ima ala in'amihi akan ni'imar da yi ala shakiri akan mai gode mishi ashe nan kaga idan mutum yayi wani aiki na godiya Allah kamar yanzu Allah ya baka dukiya sai a ka ɗebo ta kana ta sadaka da ita ashe ne sai a ce wannan ya gode ma Allah saboda ni Ya yi wani aiki wanda hagu da girmamar da wanda ba shi wannan ni'ima din saboda ni in kai yi sadaka ka taimaki wani wanda ya kasance shi na ƙasa gare ka taimakon na ƙasa gare ka girman wanda Allah na dan Allah shi ce a taimaki wani wanda a ƙasa inna Allah fi aunil abdi ma dama abdu fi auni ahihi wallahu fi aunil abdi ma dama abdu fi auni ahihi to bisa ga wannan wato don haka ce wa shukru lahu godiya ta tabbatar ma Allah alama aulana akan abin da jidinta mun akan abin da mu min al-fadli watan shine baiwa abin da ake ce ma baiwa al-i'da'u bila sababin abin da an ka baka babu wani sababi wala ilatin ba wata illa duk abin da Allah ya baka ba sababi ba illa shi aka ce falalun don haka ce watan alama aulana akan abin da Allah ya bamu min al-falali watan shine baiwa ta wanda bamu ba tare da kowane aiki ba ba tare da cincinta ba wal karami sannan da girma al karamu al judu al bayan wannan kuma sai ce wa shukruhu ko alama aulana min na wal karami la usi sana'a alaihi la usi bani iya kididdige sana'an yabo alaihi ga Allah huwa shi kama asna ala nafsihi tanko da Allah ya bi zati ne shine alhamdulillahi rabbil alamin wanda ya kasance ita wannan godiya din ta rufe kowace irin godiya sannan kuma wannan fatiha din ta rufe kowace irin fatiha ba wata fatiha wata kai kamar alhamdulillahi rabbil alamin sami wa nas'aluhu al-lutfa wal i'anata fi jami'il ahwali wa hali hululil insani fi ramzihi wa nas'aluhu al-lutfa muna roƙon Allah madaukakin sarki al-lutfa baiwa ta abinda baiwa ta Allah Allah shi baka iko kai mai da'a shi kare ka daga saba mishi wannan tsaluhun ludufa muna roƙon Allah a ta faiwa tai wal i'anata da taimako ne al i'anatu wal ma'unatu wal aunu bi ma'ana al musa'adatu muna roƙon Allah al isti'anatu taimako ne ko fi jami'il ahwali ga dukkanin haluluka abinda ake kira hali watan duk lokacin da kake ciki ma kana alaihi al insanu duk abin da mutum yake ciki cikin wani lokaci abin da kake cikin aikata kamar yanzu ka gana muna cikin wani hali to shi na ce wani tsaluhul ludufa muna roƙon Allah tausayawa wala anata da taimakonsa sa fi jami'il ahwali ga dukkanin halulluka bai riga kowane irin hali ba amma ba sai ce ni wa hali hululil insani fi ramsihi sannan ko muna roƙon Allah madaukakin sarki shi muna baiwa shi muna ludufi ki tausaya muna lokacin da ɗan adam zai sabka cikin ƙabari ne a ramsu alƙabaru watan sai keɓance wannan hali da ambato saboda ihtimam bihi saboda himmantuwa da shi in an ka diba duk halin da kake ciki dabakan an ɗabaƙin halin rashin lafiya halin wadata halin talauci halin matsuwa duk halin da ka samu kanka ciki ne bai kai halin barin duniya ba ka faɗa cikin kabarinka shi a hali wanda ke yahe ko wani hali zama mawayacin hali alqabru sunduqul amali qabri sunduki na na aiki abinda ka aikata shi na zaka irkuwa ciki don haka bayan ya fi jami'il ahwali ya sake hidda hali hudul insani fi ramsihi lil ihtimam bihi da mutuwa da shi sani to bayan yayi wannan kuma bayan yayi basmala yayi hamdala yayi ba Allah subhanahu wata'ala sai biyan ta da salati saboda salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama na. bai umarni na Allah Allah na cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu sallima don haka ce wasu salatu wassalatu daɗin jinƙai aminci su tabbata ala muhammadin ala muhammadin ga annabi muhammadu ko ala sayidina ala muhammadin akwai mai ala sayidina ala sayidina muhammadin ko ala ala sayyidina akan mu Muhammadu annabi Muhammadu ko ala Muhammadin akan Muhammadu sayyidul arabi wal ajami sayyidul arabi shugaba na larabawa gaba dai wal ajami da shugaba na bobayi gaba dai wal arabu wanda aka ce ma wal arabu man yatakallamu bi lugatil arabi sajiyatan wanda ke magana da maganar larabci sajiya ana ce mishi arabiyun wal ajamu man yatakallamu bi lugatil ajami sajiyatan mai magana da magana ta ajamanci sajiya turanci ko hasanci ko yarbanci ko dakarci duk dai abin da haka kana yi magana da shi lahiya lau harshen ka ya hore akan wannan magana wannan ana ce maka ajami to shi na ce sayyidul arabi wal ajami to me yasa ban yayi basmala wannan yabon Allah na subhanahu wa ta'ala ya kamata a fara da shi wajibi na a fara da shi sannan ya biyan ta da ni da hamdala wajibi na abin tare ita ya ukunta da ni da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk alherin da anka samu ta gehe ne anka same shi gare shi anka samu shari'a gare shi anka amshi shari'a gare shi anka amshi musulunci gare shi anka samu duk wanda ya samu alheri na duniya ya samu daga gehen manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ni shine babi shine koha ta rahama ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda mun ka samu mun same shi bi barakatihi sallallahu alaihi wasallama don haka biyan ta da shi duk abinda an ka samu an samu da albarkar manzo musuluncinka albarkar manzo na shari'arka albarkar manzo na sanin hukumce hukuncinka albarkar manzo na sallallahu alaihi wasallama darajar da ka samu albarkar manzo ta sallallahu alaihi wasallama girman da ka samu albarkar manzo na sallallahu alaihi wasallama kaukata addini albarkar manzo na sallallahu alaihi wasallama shi na wani waliyi ko wani salihi ka cewa ma arsalar rahamanu aw yursulu min ni'matin tas'adu aw tanzilu fi malakutin lahi aw arshihi illa wa dafal mustafa abduhu nabiyyuhul muhtaruhul mursalu wasidatun fiha wa asalul laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu wa luzbihi fi kulli ma taltaji wa huwa shafi'un da'iman yuqbalu wa anta babullahi ayyamri'in atahu min gairika da yadhulu sallallahu alaihi wa sallam to bisa ga wannan mazo sallallahu isma shine kofatar ama Allah shine cewa ma asnaka illa rahmatan lil alamin wa asun wa ma asnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma Allah shine cewa wa tanna aiko ka fata lin nasi bashirin wa nadirin ko fata lin nasi lin nasi fata wa arsalnaka fata lin nasi bashirin wa nadirin to don haka ashe wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadiran manzo sallallahu alaihi wasallam shine rahama shine rahama ta dukkanin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam shine jinkan dukkanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kofa ta rahama kuma shine shine kofa ta Allah duk wanda bai bi ta gehen manzo ba zai shiga ba wa atul buyuta min awabiha in za ku shiga gida ku shiga ta kofa in ka shiga ba ta kofa ba abinda wani malami yake cewa in mutum ya shiga gida ba ta kofa ba in ka ji ana ga kwalli to shi na za a shafa mashi ya fashe kai ne ya bi inda babu kofa don haka duk wanda bai bege gehe manzo ba ba zai samu girma ba girma na gehe ne matsayi na gehe ne alfawa na gehe ne karama na gehe ne sallallahu alaihi wasallama alam maqusi wanda an ka aiko lisa'ilil umami ga dukkanin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an ka aiko ga dukkanin al'umma وعلى آله وأصحابه wa وذريته وأمته أفضل الأمم وعلى آله Allah ya jin kai ne ga dangi ne su wane ne dangi ne su ne banu hashimin da banu muttalib su wane ne alu nabi sallallahu alaihi wa sallama aliyu radiyallahu anhu aliyu abi aliyu alaihi salamu fatima alaihi salamu hasan alaihi salamu husaini alaihi salamu wa'annan sune alun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne ne alun nabi sallallahu alaihi wasallam banu hashimin wa banu mutalibi al abbasun abdul mutalibi aqiduna aqidu da abbasun abdul mutalibi da aqiduna abi talibin da ja'faruna abi sune alun nabi sallallahu alaihi to wa ala alihi eh aliyu ai mun fara da shi aliyu alaihi salamu fatima alaihi salamu hasanu alaihi salamu husainu alaihi salamu nabi sallallahu alaihi sallama wa ala alihi da dangin shi wa ashabihi da sahabban shi wa ashabihi da sahabban shi an kare da alaye an shigo ga sahabbai an kare da iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama da ƴan uwan shi an shigo cikin ƴan uwa ne na addini wa ashabihi da sahabbai ne su wane ne wa ake ce masahabi wa sahabiyu wanda aka ce masahabi mallakiyan nabiyya wanda ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi yayi imani da shi wa mata alal islami ya cika akan musulunci shi ake kira sahabi wa sahabiyu mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi wa mata alal islami walau la batal hitinata ko da ko ya shiga cikin hitina as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adillaina wa sahabbai dukkanin su adillaina abinda ke gudun wannan wa ma yandu ala zalika menene ke nuna mana akan wannan qauluhu subhanahu wata'ala kuntum hayra ummatin ukhrijan lin-nasi kuntum hayra ummatin ku sahabbai kuntum ku sahabbai kun kasance hayra ummatin mahihiciya al'umma ukhrijan lin-nasi wanda ya kasance aka fesuwa cikin du'an nasu duk mutanen duniya gaba ɗaya fa duk gaba ɗaya annasu al'an ha kawo tadullu alal umumi ko min sayaqil umumi ko ta tadullu alal umumi a kuntum hayar ummatin uhurijal jallin nasi wa'anda an kafe suwa cikin mutane sannan kun bayan wannan Allah subhanahu wata'ala shi cewa laqad radiyallahu anil mu'minina al anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati sannan Allah shi cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون مغباتا الأولون نفرقو سي الله كامل بيانيا من المهاجرين والأنصار sannan Allah shina cewa Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari wallazina ma'ahu duha alhaka wa umumiya wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari mahutsanantawa alal kufari ga dukkanin kafirin duniya da na can waɗanda an kayi da na yanzu duk sahabbai wa alal kufari hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala shina ce wa kazalika ah, wakanan kuma Allah subhanahu wata'ala shina cewa ah, ya ayyuhan nabiyyu hazbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina sannan Allah shi na cewa waka zalika ja'annakum ummatan wasadan waka zalika ja'annakum haka muka sanya ku ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'alan nasi litakunu domin ku kasance ya ku sahabban manzo shuhada'a masu shaidu 'alan nasi ga kowa da kowa ranar alƙiyama kaga bisa ga wannan ba mahihici kamar sahabi wa'annan dukkanin su adalai na ashabatu kulluhum udulun sannan kuma wa min zalika daga cikin wannan akwai ahadisu kasira hadisai masu yawa min ha daga cikin su ma rawahu min ha daga cikin su ma rawahu tirmidhi akwai hadisi wanda tirmidhi ya ruwaito wa ibnu hibbana da ibnu hibbana ba fi sahihi cikin ingantacce ne min tariq abdullahi ibn mugafalin daga hanya ta abdullahi ibn mugafalin shina cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shina cewa Allah Allah fi ashabi Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fi ashabi ga sahabbaina la tattahizuhum garadan kada ku rike su wurin halbi kada ku rike su wurin suka kada ku rike su wurin zagi nan kuka harba kibonku na zagi nan kuka harba kibonku na suka nan kuka harba kibonku na baki kada ku rike sahabbaina hakan ga sai manzon Allah ya ce wa ma ahabbahum duk wanda so sahabbaina fabi hubbi ahabbahum saboda so na ya so su wa man abgadahum duk wanda ka kiyaye da sahabbaina fabi bugudi don kiyaye da ni abgadahum ya kisu wa man azahum duk wanda cuta musu faqad azani ya cuta mini wa man azani wanda cuta mini faqad azallaha ya cuta ma Allah wai faqad azallaha ya sa'a ma Allah wa man azallaha duk wanda sa'a ma Allah fayushiku an zahu. Allah ya kusa kama shi sai ibn hajar ya wa hadal hadisu wannan hadisi adallu li adalati sahaba wa fadlihim shi an mahi gudi akan zaman sahabbai adallaina kuma shi an mahi gudi akan kasance su adallaina ashabatu sahabatu kulluhum udulun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi sannan da matattakin shi matattaki ne wata an san su ba ba a san su ba an san Aisha radiyallahu anha tana cikin matattakin manzo an san Hadiza an san Saudatu an san an san an san Hafsa an san Safiya an san Hafsa an san Ummu Salma an san Zainabu duk annabi suna cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta fa rasulullahi an tasa in ko manzo Allah da ya rasu ya bar mata take guda tara bayan wannan kuma wa azwajihi da matattaki ne wa zurriyatihi da zuriyata su kuma su bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da zuriya guda bakwai shina da shi shina da Abdullahi shina da Ibrahim shina da shina da Qasim ko sannan kuma daga cikin ƴaƴan shi mata akwai guda hudu akwai Fadima alaiha salamu akwai Ruqayya alaiha salamu akwai akwai Zainab alaiha salamu akwai Ummu Kulsum alaiha salamu wa kullu haula dukkanin wa'annan wata min min Hadija dukkanin su ƴaƴa ne na Hadija illa Ibrahima banda Ibrahim fa Mariya daga Mariya radiyallahu anha wa ummatihi sannan kuma Allah shi kai ne salati ne ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama abdalil umami sune mahihiciya al'umma wa ba'adu bayan na bizmala na yi hamdala na yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam